Ko da yake tun a makon jiya babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta ba da umarnin haramci ga gwamnatin Kano jami'anta ko hukumominta ciki har da hukumar yaƙi da rashawa ta Kano kan gayyata ko yunkurin kama tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ko iyalansa ko kuma duk wani jami'in gwamnatinsa amma wani ayarin ƙungiyoyi da suka ce suna rajin yaƙi da rashawa da cin hanci na ci gaba da bayyana bukatar tsohon gwamnan ya mutunta sammacin hukumar yaƙi da rashawar ta Kano. kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata shine ya jagoranci wani taron manema labarai game da wannan batu. Ai kamar yadda muka tabbatar lokacin da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta gayyaci Jafar Jafar ya zo har ya koma cikin aminci haka muke so shi ma mu girma gwamna mu tabbatar da cewa ya zo ya koma cikin aminci ba tare da wani abu ya same shi ba mu burin mu a tabbatar da adalci kamar kullum magana da ake shekaru biyar din nan ana magana ganduje ne shi shi kadai abin da mutane suke tambaya shine ina kamfanonin nan ina masu kamfanonin ba mu sani ba ku tun da kuna bibiyar abin ina matsayin wancan batoki akan waɗancan kamfanoni da masu kamfanoni to gaskiya zan gaya maka cewa abu na farko da aka fara yi tun da ka san fayafaye ne na bidiyo sai an fara tabbatar da ingancin su wanda su na gaya maka cewa an tabbatar da cewa kwararru sun ce haka ne to wanda wannan bayanan da zai bayar zai taimaka wa wasu bayanai da waɗanda za a saurara daga baya saboda haka bayan fito da sahihancin faifan bidiyon yanzu abu na gaba shine ta fito ta fara sauraron waɗanda suke ciki wanda na kan gaba shine tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje idan aka saurare shi in hujjojin da ya bayar sun tabbatar da cewa videos din nan ba na gaskiya ba ne, kaga an hutar da kowa duk da cewa sun bayyana shakku game da gaskiyar wanzuwar waɗannan ƙungiyoyi bangaren tsohon gwamnan na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje sun mayar da martani Barista Abdul Adamu Fage shine mashawarcin jam'iyyar APC a jihar Kano ta fuskar harkokin shari'a da dokokin ƙasa. Ni ina ganin ba daidai ba ne bai ma kamata su irin wannan kiran ba. Irin wannan kiran in ma za su yi shi ni ina ga kamata ya in dai yanda sunansu yake haka yake kamata ya su yi a kan mai girma tsohon gwamna Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kasancewar akwai tuhuma a gaban EFCC akan magana 3 cities akwai tuhuma akan 5 km akwai white paper da gwamnatin mai girma tsohon gwamna malam ibrahim shekaru ta yi ishirin a kan shi har kara ya kai efcc gaban kotu cewa a dakatar da ita daga wannan bincike da take a kan shi dangane kuma da gayyata magana gaskiya akwai hukunci na kotu kwarya-kwarya da aka yi aka ma dakatar da ita wannan hukuma anti-corruption ta Kano akan bincike ga shi tsohon gwamna ko kuma wanda suka yi gwamnatin tare har sai an gama sauraron karar. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake dabda fitar da sunayen mutanen da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu zai nada a matsayin ministoci. Kuma akwai bayanan da ke cewa tsaffin gwamnonin Kano guda biyu Abdullahi Umar Ganduje da Rabi Musa Kwankwaso kowannensu na maradin ganin sunansa a jerin waɗancan sunaye. Mahmud Ibrahim Kwari. muryar Amurka daga Kano, Nigeria.